jama'a assalamu alaikum barkan da wannan lokaci barkan mu sake saduwa a wannan sabon bidiyo a yau insha Allah za mu nuna muku yadda za ka ɗora bidiyo a cikin facebook ɗinka kuma ka kawo wani hoto na daban ka ɗora akan bidiyon da aka muna roƙon don uwa wanda bai mana subscribe ba ya taimaka ya mana subscribe sannan ya taba alamar kararrawa domin samun damar ganin duk wani bidiyo da muka daura kada ku manta ku taimaka ku dan rarraba mana wannan bidiyo a sauran kafafen sada zumunta da muke assalamu alaikum in ka fara kallon bidiyon ka daure ka je karshe domin samun damar ganin duk wani abu da muka faɗa ko muka koyar a cikin bidiyon yanzu mu shiga cikin bidiyon kamar yadda muke faɗa a yau insha Allah za mu nuna muku yadda ake ɗora bidiyo ko ce yadda ake ɗora foto a bidiyon da za ka ɗora a cikin facebook ɗinka da haka muna roƙon ɗan uwa wanda bai mana subscribe ba ya daura ya mana subscribe sannan ya taɓa alama ƙararrawa wadda hakan ne zai baka damar ganin duk wani sabon bidiyon da muka dora a wannan tashar yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu tafi cikin bidiyon kai tsaye da farko dai a facebook ɗinka ya kasance normal facebook ne ba kuma ba light ba ya kasance normal facebook ne kamar yadda kuka ga wannan kenan shi za ka shiga karkace ce za ka je light ka ɗora ka ba zai ba gaskiya da haka yi sa muka ga ya dace mu sanar da ku kada mu koyar da darasi kuma mutum ya ce ya yi ya gwada ya gwada bai ba da haka bari mu shiga ciki kai bayan ka shigo cikin kamar haka sai ka zo wata alama nan zane-zane guda uku a hannunka na dama ƙarshen saman wayanka sai ka taba shi haka bayan ka taba shi haka zai nuno ma nan gurin kamar haka so bayan ya nuno maka haka za ka yi scrolling down ka jawo shi zuwa sama so kawai sai ka zo za ka zo kai tsaye ga shi setting ka wuce uh, setting and privacy ka wuce shi setting kawai za ka shiga bayan ka shiga setting kamar haka zai baka dama nuno maka waɗannan personal information translation for first and adsense payment da sauran abubuwa haka to kawai sai kai scrolling down ka ja zuwa sama kawai ka tafi kanka tsaye har ƙarshe har zuwa file na ƙarshe so bayan ka zo file na ƙarshe kawai kai tsaye za ka ga sun ce media and contact sannan za ka ga eh, bayan ka ga wannan kenan sai ka shiga kansa so bayan ka shigo kansa kawai zai kawo ka nan gurin idan ka duba za ku ga ga sunan nan a video in news speed start with sound so duk a kunne suke ga waɗannan so kawai sai ka dubo ya zuwa ƙasa ya zuwa ƙasa na biyun ƙarshe a na biyu ƙarshe zuwa na uku ƙarshe su za ka iya amfani za ka ga an sa upload photos in hd kawai shi za ka kunna bayan ka kunna shi kamar haka sai ka kuma duba upload video in photo hd kawai sai ka kunna shi kawai wannan ya wadatar da kai iya waɗannan abubuwan guda biyu sun wadatar da kai kawai shine yadda ake ɗora foto a kan bidiyon da ake gani a facebook kamar za ka ga wani bidiyon kai ma abocin kunna bidiyo ne a facebook za ka ga hoton da yake akan wani bidiyon za ka ga ai da ka shiga za ga ai kawai ya ci gaba ba ma wannan start ne na farko ba su da haka muna roƙon yan uwa ku daure ku yi mana subscribe sannan ku yi mana share a sauran guraren sada zumunta da kuke yi na facebook wasu alaikum sai mu tara a bidiyo na gaba insha Allah